kai idan alhaji ya kira ka idan alhaji ya ce ka zo wallahi komai ya abin nan <laughs> barka dai alhaji barka ai nake ga ma tunda aka ce ka tura a kira ni kawai na ce ai ni shikenan ta yanke saka ka tura a kira kuma aka ce ba a same ka ba sakon ya sako ya ai tun ka ganni sako ya ya isa ka alaji yan wannan ne dan baka saboda ka san duba da azumi ya taho Allahu akbar eh, alaji ka dauko mana fulo ina kudin tashi wannan kudi kai ana can ana aiki dalla malam tashi ga da kai hakuri ba kudin nan gashi ya zo ba wannan kudi <laughs>